ya na ganku anan dan kudin sa ne a hannuna kin tambatar akwai kudin nasu a gunke yi eh, akwai a samu kudin sa yanzu yanzu ka bashi ni ce fa kakakka samun ita kama. sabo da kasa yalla bai ka manta baka ban kuɗi na ba idan polis ya hau mashin ɗinka ka kawo shi guri alfarma ya maka yalla bai me ya kawo magana naka ban yarda da kai ma kai mun kama da liloli sabo da kaza zan miki wata alfarma ɗaya kana cire mata gyalanta banda ɗan kunne sannan za ta shige ta shige da takalmanta dan sanda abokin kowa kare doka kiyaye rayuka da dukiya labarin turka kamar wani ɗan sanda sabo da kaza shirin kamfanin ayin mafara duk wani soyayya da muka kenan ta tashi a banza wannan gidan da kake a zaune a cikin shi ka ɗauka tamkar gidan ka ina ya fi ya fi yin hanyar kudin nan kudin wanda ya kudu ni zan zama cikakken ɗan arewa ce ce ku ce da tsalla tsalla tashin-tashina da rawar kai tugu da shafawa idanuwa toka ba ba ba ka da labarin cewa nan wajen kan titi ne kuma hanyar wucewa matan aure komai zai iya faruwa iya gane maka jikinka ka ta daraja da kima mata dan mahaushe to a ba za a haka ba dan ba mu na mai mutu dankalin sai na hausa hanyar sayan dankali tana da yawa shirin barkwanci na farko sa da akai da fikira haɗaɗɗiya tana ɗaya daga cikin irin matan da ake so ai launi launi mata akwai tasi'a akwai shaddiduwa akwai riwa akwai salon gablana ji mace <laughs> sabo da kaza nan lallai wa illa ilaihi na shiga uku ya dawo wa me gidan kine me kamar ya kai ki ci gaba da wannan hayaniyar da wannan kukan da kike da tsoron gaban yana yanzu ni ma zan yi aiki kai yaya hmm? me ya kawo ka gidana cike ne ya ta kan sabo da kaza da hannu na ki kama ba kya cika ni ba ke mura muradi ba zan ya ki ba sun gaskiya ke ni ba za na bar ki ba da hannu na ka kama ba ka cika ni ba nike tafiya nake yi ba za na barka ba ke ki duba yanayi na canja sabida ke ki ma ki zo garan nan zan rayu inda ke duba da yanda soya yanzu zira da ke na ba ki so ki ban kauna ki ce cikar muradina yar uwata sabo da kaza. Zabu muna bari eh. Ah! ni za ka wa sharri don wasu kalaman ka masu kamar da tonon asiri ku za mota gaskiyar dan shaye-shaye kaɗan te sabo da kaza waye yake jin hausa wanda za mu yi magana da shi tar tar tar inda ba ba ba ba kari magana zaki ba ni daga maiduguri ne wanda ya shirya shirin hamisu haruna sabo da kaza mun zo aiki za mu yi daga nan zuwa in gari ya waye eh, za mu shiga aikin da zamu wanda ya dau nauyin shirin ayu mafara wanda ya tsara labarin malam sai a jira ki ta kai na zai fara menene ina ga abin da na sani ina ga zuwa ya suka shigo Ali Sini ya ba da umarni. Ina za ka da daddare haka? Wajen ba zan yi. Shi ne hada fesa turare? Ko dai an shi neman kanwan ne. Ni da ki haka daga baki na. Ni dai bana so ka boye min komai. Ai ko ba komai dai ka tsaya mu gaisa ko? Idan ka ya rufe ne? Dan Allah ka kyale ni. Ka kyale ni dan Allah dan Annabi. Ko kana so ka hada na faɗa da aminiyata ne? dama tun farko kafin gabatar da kai na san cewa ba karamin kalubale zan sha wurin ki. da fama ba sauraka shirye nake in fuskanci koma wani irin abinci ne a gurin ki ni kadai ce mace da zaka naci ka ce dole sai ka aure ni wai da wanda da wa kake ta waya ne tun zuwa waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabuwar shekara ta kankamu da sabon al'adu a fanni na tsaro shiri mai gabatar da darasai da Allah ka saurara ni Asnanic Movie Tour ke gabatar da matar mamma matar mamma bakawarci na fi ka sanin haka matar mamma wannan tambayar da kike mu akwai zargi a cikin ta haba mamma wannan irin cin amana ne fa'idar darasi ɗiban ilimi matar mamma fitattun haɗaɗɗun kalamai na haɓakar birnin maso matar mamma an yi tsare-tsare masu dace matar mamma an zo daidai gurin mamma ba mutum banza bane kina tunanin zaki iya auren mutum kamar mamma ba zaki san bacci mai daɗi wannan wani irin rayuwa ne ya za ki bata mijin kire ta yadda har zai fasa ta fita haka san tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki na lura cewa a sigar magana ki akwai zargi a ciki asiya ina so ki aure mijina mama asiya ki daina na akan na. ki taimaka ki aure mijina hakika ma kin samu taɓin hankali Dan allah ki taimaka ki aure mijina allah ya tsare gatrina da sarin shuka ribar sasanci cikin auratayya ribar haɗin arziki aure ya tabbata sabo da faruwa cikin rayuwa labari mai sanya yawan jinjina abubuwan da suka faru cikinsa don allah ki cece ni ki cece mijina me ya faru da ke da mijinki da haku ke neman cetona to shikenan ya min gidan Don allah ayi haƙuri kada zumunci mu ya lalace shikenan na amince na miƙa miki amanata a hannunki ga kuma mahalicci na Allah ya ba mu iko labari nazifi asnani tsara labari nasiru s gwangwas matar mamman shirya usman ma'azu ɗaukar nan sani mai iyali ba da umarni na shirin amina saira bayan barki ki ci amincin ki har sai kun gaji sai mu fara raba kwana kirkirarren labari wanda ya zo da kora da kafa a kin cika alkawari uwar gida soyayya ce soyayya ce wannan gunka mai gida soyayya ce Waƙar mamman ke ce na kwana yi zama da ce. Matar mamman. Yai an yi dace sunana Abba Bakadi. Ni ne Abba Bakadi. Bakadi. Ba mu wajen ki na dama baki daina kula wannan yaran ba a hannu ka ganna an taho da ni ko kuma a ka ga baki na da alamun tun da ni yaro ne idan baka bar wurin nan idan ba sai na bazar da kai ba ai ƙarya kake cau a lafiya da Allah ni nake yi a ce nan mota ce ko mu haɗa mu zubar Allah wa na kama cika ni nura zo ya zo ya kwace ka ana faɗa rancin ma. wallahi sai mun ci gaba ana faɗa ni wallahi ma da nake gani na mai hankali ya tashi yake me amfanin cutar da tarka Don da bulodi! Special attention of everyone. Me amfanin ki a nan gidan banda ta da hukuma. The popular company of the world, Mai Sana'a Entertainment. Ati! Ati! yana kamar ni ka san kalmar da ta rika fita daga bakin ka Allah sarki inna ashe da ranta za ta ga wannan Presenting hmm? greatest movie. Aure ne kani nan. Ko baka san mutuncin matan aure ba ko? Kaina ba zai iya dauka ba. Karamar kwakwalwa ce da ni. Da wa kake yi? Sati na kan yi wa kaina tsaki. To sai ne. Oh. Ha? Allah. Saga sangartacce. saga sangar saga sangar wani kalan hauka ne wannan kaga wani abinci yayi kama da abincin mutum daya saga Allah ki ya hakuri hajiya makwarabiya ce ta ja saga sangartacce is a wicked person saga is a terror police arrest them. watch out of this great movie ah oh, saga my guy saga ganyen saga sangartacce saga sangartacce baba gidanmu ne yake son yarinyar nan zai aure ta ina yi dan gudun ne Nes, nes, nes. Romo da bulwati! saga sangartacci. lesson saga saga comedy saga sangartacce waɗannan ba na son ku kasa a gwiwa yau eh an ci nama an koshi kowa sai ya shiga ya je ya daure jikinsa shawara kuma ta rage da mai shiga rijiya saga sangartacce saga. daga ta saga wannan su haulaka yalka hakuna su saga produce by salisu arziki fatalwa ya ba executive producer usman mejiri Assistant Director Hamisu Yusuf Alhaki. Kayi rage ta kuɗa kuka kai aka wanke. Sai na da dai zan yi gaya ɗi. Directed by Awal D ya kasa. Za mu tada fitina. Ango ɗebo shokiman kai. Ango ɗebo shokiman. Eh ango ɗebo shokiman. Ango ɗebo shokiman. Yawwa. Ga shokin ango. yanzu amarya tana ina tuku tana gida ranka da lafiyar ta kalau Allah so ka ta tare saga sangartacce kunis. وغننا وارفق علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم درسيه درسيه درسيه درسيه صالح درسي أبو الهورا درسي دقالاني yanzu sale irin bakin cikin da kake so kenan ka kullum a cikin zuciyarka tashin hankalin da kake so ka daga tafarfa samun zuciyarta kenan yanzu a ce da hankalinka abin da baka yi shi ba ma kana yaro karami sai bayan da ka girma hankalinka ya zo jikinka sannan zaka ce zaka yi shi wannan ta'ada da ka ɗauka kana zaton za ta fi da kai gaci ba magana ke da kai bane ka juya mun baya Allah ya mutu zuciyarka wannan zamani na demokuraɗiyya kowa yana da ikon yancin kansa sani ni kake wa maganar demokuraɗiyya a gabana darasi in ya bulla a tsakani dai daga Allah ne hukuncin Allah ne darasi ko dalilin shi dan ne darasi darasi kayi magana an ce kayi magana ka shiru an ce ka shiru don mai kan shiru ka toba ta bakinka an ce ka tobo mara kyau to ba san kuma tsakatsakin da zan tsaya ba tun da ban ga siraɗin ba ina matsayin ubanka da na haife ka ka sha gaba na karka gaya min irin wa'annan maganganu to ka shiru an ce ka shiru ka yi magana an ce ka toho mara kyau ni kuma ban ga sirati ba balle in ce bari hau tsakiya guje mai sharri da rasi ne aikata alkhairi daidai ne guje mai sharri daidai ne ni ce ƙwarya ke ma ƙwarya ke ma kin zama ƙwarya ba sali wata irin ɗabi'a ce wanda zaka shigo mana gida babu sallama sai ka ce gidan arna to hajiya salamatu salmai na yi magana biyu ce kin kwanja guda ɗaya sai ki ce sai ki ce ka shigo mana gida sai ka ce gidan arna ko kuma gidanku ne nan na ci gyaran ki in a jarrabawa aka zo nan gurin ma waduwa zaki amma dai ka san cewa ko mahaifinka zai shigo gidan nan sai ya yi sallama ko saboda ya san cewa akwai mutane musulmai a cikin gidan ko ya ga zai iya sai kuma ba dan iya shi ba shi da girman kai ni kuma nan da kika ganni wai sale ina ka ajiye ilimin ka ne bai hukuncin Allah ne da rasi ko dalilin shi cire ke so in ji Allah da annabin akwai ni ba wani dogon surutu na zo yi ba darasi darasi wa ya haɓaka da san zuciya sai dai na dama. lallai kan baka bar abin da kake ba wata ran kana tare da nadama Allah ya shirye ka ma sun yi hali irin naka ma Allah ya shirye su abokina gaskiya ina cikin wani hali ma'aifin suka jija ya saka ni cikin wani tsaka mai wuya maganin da muka yi da shi hmm. sannan da abin da ya gaya min gaskiya abin gaskiya ne ya kara tare min da hankali ya ce min duk wasu abubuwa da ka sani gaskiya ban koya ma ba na gaya mishi duk wasu irin abubuwan da Khadija take min amma ni solution mafitar da ya bani guda ɗaya ya ce min ya gode hankali na ya sauki tashi ya ce min kawai abin da za a yi in koma gida in ji duk wani cin mutunci da walakancin da ya kamata wadda na sani da ma wadda ban sani ba in kirkiro in ciwa Khadija mutunci fiye da yadda nake zama duk wani abin da na san zan yi in ba ta haushi in ba ta mata rai in mata walakanci iri iri bayan na yi mata wannan ya shi mun sake in kora ta gida in shi ta koma gidan ubanta ce kai alhaji ai haka yace kwarai kuwa na ce ta gaskiya yanzu aboki na shi ba hankali da shi ya zo ya same ka kaje kaje mara ba ji wallahi to ai ya baka dama wallahi ya baka dama to me za ka wanda ya wuce haka ka je ka ci mata mutunci ka kore ta daga gidanka ka kulle gidan abokina wata ina ma ni aka ba nan dama abokina gaskiya da ka ga zallar rashin mutunci wallahi abokina to gaskiya ni abokina kai ka san yadda nake mu idan mutuna zan je in ciwo Khadija mutunci in na dube ta na pricing na duba na duba saurara abokina wannan abokina saurara abokina saurara tun sai ta nake ji wallahi saurara iya ba to ne ka tura na abokina banda kan yanzu tura ka kaje ka shiwa Khadija mutunci kai baka tunanin wata rana a zo a sakasanta ba wani zauna lafiya da wani idan za ta san mata yadda suke ba rashin mutunci abokina a to wannan dai jarabawar shi ta ubangiji abokina shin mutuncin nata ni ka gane ko da za ta fuskance ni ni in fuskance ta duk wa'annan abubuwan da mun shi gura amma wallahi ni tausayin ta nake ji abinda mahaifinta ya faɗa shine solution ka je ka tura wani in tun da ka ce muna tare to ka tura wani aboki na wanda bata san shi ba Allah mu nemi wani wallahi shawara shi mu nemi wani mu tura shi haba aboki na gaskiya dai da ka mahaifinta ne kai zo mana da shawara mu ah, nemi wani kawai a ah, ni na ba na sani wannan shawara ta yi a haka za mu shi ke wallahi sai ta gani kawani ya ishe wani ya sama auni yi hankali gani ga wani ya ishi wani sama auni ya hankali. Kika ɗauko uban akwati kika tawo kamar za ki je gidan biki? Amma ban san ba ko ce mun yawan tattara kanan ta gidan. Ki hada kayan ki tafi gida. Ba abin da kika yi masa ba na son karya Khadija kake mun karya. Kin san ba zan miki karya ba haka yace ki tattara kanan tafi gidan mu. Ki taho gida. eh to lallai ya fara shaye-shaye ne ina ga ya fara shaye-shaye ne gaskiya na yadda duk wanda ya ce wai tsinciyar mage ba ta mage ya faɗi gaskiya ɗan da muka ɗauko shi cikin rana cikin wahala muka zo muka rene shi muka ba shi aurenki shine yanzu zama wannan wulakanci ya tila mun ƙasa a ido wallahi bai isa ba ai ba masoya kika rasa ba cikin masoyanki ba wanda ba ki da masoya suna kaunarki akwai yaron da kuke soyayya da shi yaron nan mai shababu mai ruwan mutunci mai ganin manya na so a yi auren nan da shi amma mahaifinki ya kafe ya dage shi wannan da aka rena shi za a bawa na kyale shi don kar mu zo mu bata kuma yanzu shine zai mun wulakance ko ki wallahi bai isa ba ni bai sai taba ne zauna lafiya ba hada zagi zagi wani abun ma wallahi ba na son faɗa ni ni ma ya zage ni duka haka kawai ya ce min tattara kayan ki tafi gidan ku sai na ga ainihin muna da gida ko umma eh lallai ya taɓo ni ko zai san ya taɓa ni kuna da gida gashi kuma wallahi tallahi zai gane kuransa ni zai zo gidan nan zai same ni ina zaune yanzu ma ni ba zai yadda ba yaro zan tura kira min babanki shi da ya daure gindin a bashi ke din to yazo gashi ya fara mana wulakanci ya zage ni shi ma ya zage shi wallahi umma ba dan kin matsa ba ni da man can ba san sa nake ba to ai babanki ne babanki ne ya matsa ni na fi so a baki mai shan babu wallahi nan yana da mutunci amma ba komai in rabansa ne ma yanzu ba shikenan ba ba komai tashi ki shiga ɗaki. ga Jamilu, yaya kan hanya bayan gidan mutane za ku zo ku zauna ku rikashin wuyi Wani ai kamata ba idan ku ba za ku ji kunyar masu wucewa ba ai su masu wucewar sa ji kunyar ku sannan kuma in ku ba ku da damuwa akan abin da kuke sha zai illatar da ku ai haƙin zai illatar da mutanen da suke cikin wannan gidan da kuka zauna a bayan gidansu ya ba ce wannan ba wuni ba ce malam yar sigari ce muke dan ja ba ma sata ba ma kawalci ba ma daudu ma zuwa dinga shiga rayuwar mu haka dai abin da ka faɗa gero tabbas ba sa ta yi ba sannan kuma ba kwa na tabbatar ɗana ne ke yin to amma na allah ta baraka wata ala godiya da allah isa ban goyi da bayan daudin da ke yi ba sannan na wa allah godiya da ba ɗan na ne yake yin daudin ba ba kuma dan uwana na musulunci ne yake yin daudun ba malam ka je ka kashe gobar gidanka kawai mu ka rabu da mu mu yi abin da yake gaban mu dan haka ba za ka zo ka shiga rayuwar mu ba kawai shi ne gaba babu komai gobar gidana ubangiji Allah zai kashe mu ita daga baya kenan shikenan san zo eh, mujima da yawa darasi in ya bulla a tsakani dai daga Allah Allah guys enjoy yourself Ah, this one is enough to everybody. Ah, that's true. Ah. ka saba Allah haƙi na ba zai kwana hannunka ba sai ka bani wallahi sai ka bani in na yadda shi ke ne saki ki haka ne wallahi ba zan yi ta tara mana jama'a da Allah ne zamu abun kunya to shikenan ka tafi in gani ka tafi in gani wallahi kudi na sai ka irga su cas ka bani ai haƙi na ne dai ko to shikenan ki tsaya idan na je na dawo in yi sunan ba baki abinda duk tare muke ba ba inda zaka taka ka ƙara tafiya nan wajen haka sau takalmin ka kai waje ka bani ni ciki kullum haka kake mun fa wallahi ba zan yadda ba akan abin da ba zan yadda ba fa ai karki yadda sai ya biya ki kudin ki ya saba haka karki yadda to ai kaji har ma an ba da shaida an saka kai saba in na yadda na rantsa da zan gani a zan ga inda zaka buka fita daga gidan zan gani a a zan gani a zan ga inda zaka buka fita daga gidan yau Allah wal in na yadda shege nake koma koma ciki koma ciki kasa Allah zan iya daga ka daga nan kai ka ciki wallahi sai ka ban kuɗi na kuma ka ce ƙarya kuma takawa mu kai kai wa yake magana ne An saba, ai an shaida ka, an shaida an sa maka shaida a kanka, an saba, mun saba hayaniya da kai. Ki dai bari. An ki a bari, an ki a bari wallahi sai ka ban kuɗi na. Za ka wuce mu tafi koko a'a yana ɗaga murya jama'a sun taru. Zai. Shi ke za mu yi. Yanzu ɗan ƙura ka zamu a garin nan? Haka zamu zaune a garin nan? Gari ya duk 'ya'yan banza sun zo sun kewaye mu. gara ya ta yau daban ta gobe daban billahi kai haka ai na gaya maka fa gaba ɗaya fa yanzu sun mai da duk wuce fa da zan in zan bi layi haka in wuce sai na ga bakuwar mace wallahi kullun nayi tunanin ko abu suke zuwa karba ashe ashe wannan gidan suke dan kuwar gari da malamai garin na fa mu malamai muka gada wallahi malamai ne sai daga wannan ya sauka sai wannan itashi daga wannan ya sai wannan itashi haka muka gadi a garin nan to duk sun watsu na gaskiya kuma sun isa dawowa sai iska ne su cika wani gari ina ai ba za su zo baran kai daɗe ai garin nan yanzu an buɗe masa wata wani sabon shafi idan fa ka nausa kai nan haka wajen kudu kudin nan in ban daga raya da goge ba abun da ake yi to abin da nake so da kai ni zan tsaye da al'amarin ni zan gyara abin shugaban gidan ya kamata mu je mu samu har da shugaban shugaban a gidan alquran me unguwa suka nada su ma gidan na musamman a cikin gidan yi kuma wata ran ana nan zai iya cewa kujera iki a a kai abin da nake so da kai na san ka da shafi haka ne na san ka da shafi ibo na san ibola ya shafa maka wani abu hanci a hannun nan na gaske Allah ta shi kije gidan maman Aminu ce ka ba shi sakon ne ta ramu dan na ji shi ba a kawo ta illa yan aiken ne ko suna makaranta kuma za ki je ki dada Allah kar ki zauna kin ji insha Allah ce ina gaishe ta za ki ji ita ida jiki ka baban ku dawo Assalamu alaikum. Sale me nake shiri idan haka zaka ɗebo gargawa ka shigo mu cikin La ha ilaha illallah. Sabon salo jikon sauro da gatari. Iye? Fadi fadi fadi fadi ke kara kawata. Menene haka? Amma da gani dai wannan halitta dai ba baba ke bace. Ke ku gafarce ni. shekara hudu baya da ci mata ni tuni muka bude ta da ƙasa kai ki bari man zo amanta ina ganin ta na gaba ta zubin ki ba kala amarya da ma kala gawayenta bakin ciki take yi ba ta haihuwa ba wallahi oh. <laughs> ashe ma juya wallahi juya ce tuwa to bari ki jin gaya ba ba haihuwa ba ta kai kashi ina ruwan katako in ta noma ta hauka ce ta shuka da hankalinta haka ne wanda ba shi da dan halak kuma ai ba zai kyamaci shi ba kuwa banda abinki <laughs> kuma dole gyaɗa ta yi mai in ta kita sha masu dan ubanta billahi lazi baƙi na ne suka zo takanas sakano tun daga mujiya. suka kawo ziyara suka kawo ziyara don rayin zumunci zumunci kuma biyun hanyar sama dan aljanna ne da zarar ya mutu akan wannan cito. to tun da suka zo suka raya zumunci ko sai na sauke su a muhalli mai kyau ina zan kai ku amma saboda Allah da Annabi Salih kullum ba ka da buri a rayuwarka irin ka bakanta wa mahaifinka ya dinga kwana da bakin cikin ka yanzu menene haka duba kuka gani ba ya ji da shi hasada ta saboda ba ta bayuwa ba wannan kuma ta wannan kuma ta kamar mu. a wata ke da jibo ke tsaya ina zuwa da ba kin kawo mu da dan ayar famu to bari ki kin tsaya assalamu alaikum alaikum assalam hajiya wannan kuma ba ga nan wallahi kamar ita tuwa su haka na ne baki na ne dama ka san da irin wa'annan gardawan shine ka turo mu ke ma hada hankali dan uwanki ana ba alheri kai ana ba alheri ah, ana ba alheri ka san wa'annan gandama shine kai mu dai raka girma Allah kai na zo kai ai shi Hukuncin Allah ne da dalilin shi dan Darasiye, Darasiye, Darasiye, Darasiye. Mira, abin da ya sa na na tura yaro na ce kira wuka wato ina kwanci a nan ina bacci kawai sai na ji ana jan akwati giririri sai na farka sai na ga Khadija da akwati sai na ce ke kuma lafiya biki za ku tafi sai ta ce a'a mm. wai ga ya koro ta wai ta gida ta zauna na ce ɗan an Khadija kake mun karya wai wallahi ya koro ta ya zazzage ta ya zazzage mu kai ma har kai wai ya zazzage ta wai ta da gida ta zauna ni gaskiya abun ban yadda da wannan ba yare ne hudu wannan danya baka yadda ga baka yarda ga ba a ba ah, ah, ma ya za ya yi tun da kike ba ta hankali da ya ah, yawo Hadita Hadita na zo hadda ta tafi gidan uban ta kuma ai tana da gidan uban ai ba ka sai da akuya ta da kuma ta shiga gidan ba to da wannan ke dubi ido na abin da kika ta gaya wani gaskiya haka ne ma ba san komai ba kawai ce min yawan tattara kana in tafi gida har ƴar matsiya ta ce min ya dinga zagi na abu ya mada kici ya karmin zagi gaba kida duk dangin mu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi kada ya zagi mai daddawa har sunan sai ya har sunan wannan yaro ba hu ba kada wannan bai hu wallahi tallahi duk abin da ya faru kai ka jawo domin ɗayan nan sai da na ce kar a yi auren nan kace kai yaro kare ne shi ka tsinto shi waye waye yanzu dole ka bashi yarka irin nan ana zuwa har hakurin aiki na ke gaya mu hmm. irin cin mutuncin da yake da yake yi irin cin mutuncin da yake ina ganin namu ne hmm. karkashi na ya taso mun muka rene shi a gidan nan tambaye da komai saboda ganin mun yi zama mutunci na ga ya mai hukan kai ta wani guri can Mutum ne na aura masa ita ashe cin mutuncin da zai mana kenan kuma yaron nan wallahi ya me shababu mutuncin da yake da shi ya ninka da yaron nan sau mutum to ya gani me shababun yaro ne bai bai sai fada kunna yo bai sai ya zauna da mata a daki ba me shababu kake ganin Allah ka aure aka yi shi har haihuwa za su yi ka kake kace kai wannan da zaka ba ta irin sana mhm. wara haka ne to ki hakuri ya dauko ruwan dawo kansa wallahi tallahi sai ya gane shayi ruwai kin gane ko cin mutunci idan yana yi to da mun mahaifina cewa kana jin kasa ki yayi ta shuri iri iri sai dai ai ai kwada da hankalinki kwada da hankalinki abin ya tabbata wasa ta hajiya a maka dama ana zo ana gaggaya mani irin halan da yake yi ina ina ina dauke kai ina dauke kai to to amma yanzu abin ya tabbata saboda duk gaba ɗin ku ku haƙuri da ni ke zancen ko mu jima ko mu daɗe ba inda zan je gurin sai zai zo gida kuma gida tabbata huta ko ba ta tsira komai ba za ta yi na igiya darajar da muka bashi yana bai kamata ya mana wulaƙaci kaf dai yake ya biya zagi har mu ma kanmu har mu riga ya tana kwanta karkashin kasa ta ƙare daga yanzu zan wata ka hanci daga yanzu in ma in ai ma ya ba fidda mai tasa a fili in ya da hankali daban da shi Gani kawani ya ishe ya sama auni yi hankali oyoyo oyoyo oyoyo ya siya ya suna nan lafiya a cutar ki ko ban ba don soya Dan Allah. Mai mm. kyau dai ko? Mai kyau. To Allah ya sa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gafat mala. Barka dai ma. Barka dai ma. An wani lafiya. Alhamdulillah. Ya almajirai. Ya gidan kuma. Lafiya kalau wallahi ma. Alhamdulillah. Allah ya fara. Wato malam magana ce dama take tafi da ni akan Sale. sali sali na wajen kaba? darasi daga Allah ne wato gafarta malam sali kullum sai idin ga bibiyan matata ban san irin hudubar da ike mata wato sali sai da ishi ga ifita da huruya mai ɗaki na kunne akan tafici ta bar gidanta yanzu zancen da nake gaya ma malam ba ta ma gidan nayi nayi nayi ta dawo shi kuma sale ya ci gaba da bibiyarta akan kar da gidan labarin da nake gaya ma amma na samu labarin an gansu a wancan gidan banzan to ni kuma malam gaskiya tsakanin mu da akwai kunya shi sa na ga ya kamata in zo in same ka dan Allah dan annabi malam ka ja sale kunni dan Allah sale fita daga harkan matata ya bar matata ta dawo ɗakin ta malam wannan shine abin da yake tafi da ni gafarta malam kai masa magana ya bar ta zo ta zama na Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da ya sa na ce to ya kamata in zo in same ka in sanar maka ka jawo sali kunni da farko dai abin da zan ce ina tsakar girman Allah saboda annabi ka yi haƙuri in Allah ya so zan jawo salakun ne. irin jan kunnen da in Allah ya yarda ba zai sake zuwa ya hure wa matarka kunni kuma in Allah ya yarda zan roƙi ubangiji ina kuma kyautata masa zaton zai amsa mu zan roƙi Allah ubangiji ka kawo maslaha tsakaninka da kai da mai ɗakinka yadda za ta dawo ta zauna ta ci gaba da zama a cikin ɗakin mijinta inda Allah ya amince in kaga ta tafata sai ka yi mata izini in Allah da sai da ko mutuwa ta in Allah da in Allah ya bada iko haka za a yi amma kuma da Allah dai da haka dai a yi haƙuri eh sale in aka zo aka ce min ya aikata fiye da haka to ba zan mamaki ba saboda ya riga ya lalace da eh, Allah ya yi haƙuri ba da godiya nake darasi Allah ya sa lafiya. Lafiya kalau malama Salma. na san tsaki mamakin gani na a nan waje ko da ke ba abun mamaki ba ne a gaskiya na tsanci kaina a wani yanayi na ƙaunar ki wadda na rasa yadda zan yi da rayuwata gara zuwan faɗa miki tun da wuri kafin abin ya zama na iri don haka idan ba za ki damu ba ki ƙoƙari ki taimake ni na zo da ƙoƙon barata don ki cika mun duniya na ji bukatar ka amma ba haka na soci ba idan ya zo kwanta, zai fara bayanin kansa da sunansa da kuma nasabar daga inda ya fito amma kuma sai kunnuwa na sun biyo mun akasin haka gaskiya ne ba za ki mamaki ba ni dai suna na jamilu in gidan alhaji hassan mai kaya idan ba za ki damu ba yadda na tako kafafuwa na zo wajen neman alfarma a gidanku mai albarka to gaskiya da kin cika min burina da na ji daɗin abin da zaki mu to ni ma kana buƙatar jin nawa tarihi eh to kin san ai ke duk garin nan ba wanda bai san tarihin gidanku yadda kuke wa musulunci gudunmawa don haka ba sai an samu tarihin gidanku ba duk duniya ta riga ta san inda har ka san tarihin gidan nan da kuma nasabarsa to da bai kamata ka yi irin wannan shigar baka tsofaffin gidan nan saboda haka sai ka ji ka ƙara tunani haba salma salma salma salma kina jin ko da abin da ya yi da kiro ta gaya miki mm. da kuma haƙar shi mm. ƙarya ne ƙarya kuma ƙarya ne to saboda ni da kaina mm. na umarce shi ya tuno da gina mai gida da kanka a matsayinka na mahaifin da ka ci a da ita gida kwarai kuwa saboda yarinyar nan da mm. jin mutuncin da take masa mm. ko kare ba ya ci subhanallah cin mutuncin da ke mata kamar shan maganin mutum ne eh. na rana da ba eh. na safa da ba ganin cewa a yaron nan mm. yaro na ne duk cin mutuncin da ta yi masa mm. na ninta ba shi da ikon da ya sake ta don haka yake mata cin mutuncin da take so take kici masa mutunci mm. saboda ka na haka ne da sani na nace ta goyi da saboda ke ki shuru bakin ki to me gida kuma ki san komai ba saboda ka ce no in ta shiƙa ta gaba ƙwaya mm. ta tabbatar abin da ba ƙwaya amma ta bani mamaki wannan yi yanzu duk zancen da ta zo ta zuba min a shi ƙarya ce mun to shi kenan idan zaman gidan take so ga shi nan ta zo ta zauna an ce idan baka share masallaci ba kai ta kasuwa billahi lazi wannan tsakar gidan da yake bani wahala ina shara bayana na kagiya duk ita za ta yi wanke wanke wanki girki yanzu ba abin da zan yi sai dai in ta gama ta kai manci za ta gane kuranta ta zo mu zauna a gidan ba da Allah haka nake zo yawwa a yan nan cikin gidan ka san mijinta a gidan aljanna da ke ai wannan shashanci ne kina zaune da mijinki lafiya Allah ki kama tashin hankali to ki zauna ba gidan wannan share gidan mata ke da wancan ba mangwaron ruwa Na ce daga ina kike? da gina kike makotan nan to kin ga daga yanzu yanzu yanzu nake magana ko da mu da kofa gida na kuma jin kinje wurin ki dan yemi lai ya bashi ko da shigo ta gidan nan kina ina shigo gidan nan dama da ki tsaman ki shiga daki ko da miji kuma kina fa da aure saboda haka da can ma baki yawo saka gaba sanar baki da miji bare yanzu wanda dai fara bugawa ke ba na san karin magana to ai hakuri ma mai gida idan mu ƙara ji na fi biya miki domin ke ma da ke ma babu idan na kuma ji ta ji na kofar gida dan da na kofar gida to gaba ɗaya ran ku idan mu ne sai ya bari aka ce masa ya bari ya bari zai lafiya to wannan da ake yi ba zai ji ta ba kuma ki raba rigar ki da baraka kafin baraka ta raba ki da zanen ki kin gane ku to haka jiki jiki muka yi in kin ba to bai da na kura ta nudu in kin san shi zai fi jin daɗi kan kuma ne mai da wuka to na mu to bai bai ka ce gudawa ce da ta da mutumin ya zama sai wa qala rahimahullahu ta'ala malamin Allah ya kara masa rahama ya ce wai ji ba alai hifzu jami'i jawari wajibi ne ga wanda ya zan bali ya kiyaye dukkanin gaɓoɓinsa mastaɗatin daidai gwargwado wani hibba lillahi dan zai yi soyayya zama ya yi ta dan Allah wai ga lahu idan zai yi gaba da mutum ya zama ya gaba da shi ne dan Allah wa ya amara bil ma'ruf ya horo da aikin alheri wa yana munkar ya hane ga aikin munkar sai malam da ya ta hakikin wannan littafin sai yake cewa ya'ani wato yana nufin a wajibu ala kulli musulmin wajibi ne akan kowane musulmi ya kiyaye gabobinsa. wa an yi ha? wato ya yi aiki da ita biɗe mukani da iya inda zai iya wajen kare makasi kare kansa ga wurin samun Allah Ah, mana yake cewa koya mana bil ma'ruf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati hazihi wa abdilni khairan sai kan lori da idanuwa aka watso mana ido ba jau darasi abul bari ku jin gaya mu to na san mutum ɗaya na san matsayinsa na san kima sa da darajarsa na san menene shi na cire shi amma gabaki baki ɗayan ku kurwata kur in ma ta tune ku wallahi nan gani nan bari haka za ku kyale ni na sha tabara na sha yasin na sha rigakafin alatsi ne kai sale kai ka san abin da kake faɗa kuwa an yi wani sabon yare ne wanda duniya bata san da shi ba dama balle ka ce na zo ina magana da shi hausa ce yaren iyaye da kakanni ka ji abin da na faɗa kuma da kai na kai ma har da kai a cikin lissafi in karatu ne na Allah da manzan Allah a tafi aje aje aje a same shi mana a cikin ɗaki cikin gida aka zo aka fito da dattijan mutane an ci mutuncin dattijantaka a ringa taso shi iya can yana bacci yana huce gajiya sai a taso shi a fito da shi titi kuma da bawan Allah Simon ya ringa karewa titi kallo kuna nisa kala takun mu to wallahi nan gani nan bari shari'ar ma daki idan kana hanyar nawa ne a sannu ka zai zo wata ran mutum ya iya bakin kokarinsa da gabobin nan nasa da Allah ya halicce shi da shi guda 360 ah, malamin amma ya karfafa bayani akan abin da ya shafi harshe akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk lokacin da Allah ya wayi gari gabobin nan guda 360 sai sun tattara sun jawa harshe kunne sun ce masa mu mun kasance muna tare da kai idan ka daidaita za mu daidaita in ka karkace za mu karkace in ka karkace za mu karkace saboda haka abinda na fahimta a nan nake son fahimtar da yan uwa babu abin da ya cancanta a rayuwarmu da muke ciki a yanzu ko ta da ko mai zuwa lalle ilalla ya zama mun kiyaye harshen mu san me zama faɗa kar mu rika sakin harshen mu sakaka in ko muka saki harshen mu sakaka to babu makawa wata ran sai ya jifa mutu ina ganin ya kamata mu dan dakata ana sai mai addu'a ko sai a rufe amma ban sani ba ko a ciki akwai mai tambaya a karama kallon ina da tambaya to a karama kallon me hukuncin namiji mai siffantuwa da siffa irin ta mata to ah, mazala sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa cikin wani ingantaccen hadisi na wasu. ya ce Allah Ubangiji ya tsine wa masu yin kamanceceniya da mata a cikin maza sannan kuma Allah ya tsine wa masu yin kamanceceniya na mata da irin sufofi na maza an fahimta inda mutum ya juyar da kansa ya mayar da kansa mace ko ba kuma haka Allah ya halicce shi ba ko ya juyar da kansa ya mayar da kansa wata halitta wacce ba ita Allah ya halicce shi misali mun kula a yanzu za mu ga mutum Allah ya yi shi baki ne shi amma sai ya shiga shafe-shafen wasu abubuwa sai ya girkita halitta ubangiji ko kuma ka ga macen ita da kanta ba ta yarda da kila da Allah yi mata ba sai ta yi shafe-shafen kwalaba ta girkita halittar da Allah yi mata ko sai ta ƙara wani abu a gashin ta wanda ake kira jerin ko sai ta ƙara wani abu a attachment su ƙara gashi ko mace ta ƙara farcenta ta saba irin halitta da Allah yi mata ko ta kai a sassaƙa mata wushiriya ba ta da ita a fita mata da wushiriya a haƙorinta ta canja halitta Allah ko ta ƙara wani abu haka a ƙirjinta ta canja halitta Allah ko kuma ta ƙara wani abu haka a wajen mazaunanta ta canja halitta Allah duk wanda i jirkitar da kansa daga yadda Allah ya shi koma wani abu to da nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan to ina ganin kamar wannan amsa ta tambayi kenan ko ban sani ba ko kono da zai saki tambaya to alhamdulillah Wanda shi garin babar korfa ba Wajen zarafi ba sanna'a ba wuce ƙunar zuciya ba abin da kai bangar za ya kuma wani da kyau za ka samu riba wani da kyau to ba ka guji ba wani ya ishi wani ya sama auni ya hankali gani ne ya ishi wani ya sama auni ya hankali ya gidan gashi nan nan nan eh, ah, ina da shi ba girman ka bane yanzu yanzu in wasu suka zo wucewa suka ji kai da kanka ka shiga gidan nan ai matsala za a samu eh, gaskiya banda ni in fara shiga bare kuwa ai da ka bani na ciki kana ne ka ruku ku ku na san ka wallahi in kashi shida irin ta kenan in kashe goma ko ruwa arba'in

kai in baka shauki shauki ne ɗibe shauki ne ɗibe ni shauki ne ɗibe ni ba ma san hauka in baka da namiji ka da namiji watan barin ku garin na alƙur'an ya kama akan me saboda mai unguwa iya gauri yanzu jiran kama ike to akan me kare zai bi lima akan ma da tuwo eh, Allah sarki zan tuna da kenan eh wala zan tuna zalunci wuce ko daura zari ka ga na badan bai to wuce ko da kuma sai ka zo ka shingingin da kai ka zo ka ce za ka bi ni haka Allah ya wannan garin haka Allah ya kai me eh? wuce mu dai ni ba gardi bane ka kira da dahadan da wuce mu a to a je a bari sa ta kama saboda kan kasa ta yi mun sarce na fa dade ban ah. sa saboda kan kasa ta yi mun sarce a wannan sa ta kalma na ina ne takalmin mata iki sa a ce na hoda na sa da jambaki wa ana numa wuce sai abin da za a yi ban kawo gidan wuta zan yi billahi ne da su ka zan yi wannan karen da shi zan fara kashewa a wurin nan ila assalamu alaikum alaikum assalam san da zuwa kai ina wani kai dan yarinya ta zo ka bata mana gari ku tara mana kazo ne indo ba ku da aiki ba sallah asuba ba ta azhar ba ta asr ba magana ba ba isha sai garaya bari da ya ba gaskiya lokacin tashin wurin nan ya zo Allah tashi da ku a bayan labarin eh. maimakon ka turo ka ce in zo ka zo da kanka ƙarya ce in na turo ma ba za ku zo ba ya labai eh? ai ina turo sako me ban kararin soyayyen yan matan kaji ƙarya kake wani yaro ne imanta hanya to daga nan idan wannan ba dan garin nan bane tsallakowa dan ina ne kai ya labai eh mariri ne mariri kari aka ce mariri duk malamai ne a mariri zan faɗi gaskiya tsakanina da Allah in kana da ita a daka tsallan nake nan in ka wuce karfi hanyar kura a nan nake to tsaya eh, in gaskiya ne ka san dameji la dameji ko ba gwala gwaji ba na san shi ko ba mai wargajajjen bakin nan ba ina nan kai garo an baki na ba dameji yalla bai yalla bai magana nake wacce din ma wacce kai wacce ma ta nagenci ai ko tsuntsu ka gani a cikin gidan nan yana karkashin iko na Allah sarki ai ita ta mace ababa Allah yalla bai eh? kaga yalla bai kada yi kada ji da zai an kai dace ai da kanka ika mata ka shiga dan ka ga me ike gudana Allah Allah wallahi ai kai wa yake nan wai bazawara da jaka Allah ma ga ta ce ai eh. ma ga ta ce ai mu je mu je da nan da dogon beni mu je da nan da dogon beni manyan baki sannan ku gaisuwa oh, mana ko Allah shi taimake ka sabon sabon yanda sabon yawwa yawwa Allah shi taimake ka sai kuma sakoriya yau yau din adalla Allah shi taimake ka kin dai mun yaga lafiya lau madalla ake ke saki mun sallama mun yi baki yayi a ah, da wannan sa ya a wa ya wurga ɗaya nan ya wurga ɗaya ina jirele mata eh? ai ka cikin shi shi ke Allah taimake ina lafiya lau kuma manyan manyan baki ne da mu manyan baki to sai ku ga gota ku kama fa aiki kore ka eh, kore ne ka yawwa eh? yawwa yalla bai ta me shamuwar ta me yalla bai ye na ce ai kaga irin albarkacin gidan na na gani na gani ai da sai ka ce mun a'a kanana ne a gidan to yalla bai mu a gidan nan akwai samfur akwai kwalabar coca cola eh. akwai kwalabar seven up eh. akwai kwalabar diyu da kyau akwai ta mirinda da kyau daukar ne a daukar ne ka dawo daga nan mana sai ka ga a nan din ma yayi nan da ma ai yayi yaro muku 30 30 wa za ka yi ku 30 bayan ka ne bayan ka ne ko me sun sha banza ah bai hmm? amma dai za mu ci gaba da zama a gaba ah, ai abin da bana so ne ce bana so ai an daina yau in za a yi sallar azhar ku dinga dan rangwantawa in za a yi sallar ku dinga dan rangwantawa na rangwanta a kashe dai za a yi sallar ya a kashe matsa musu za ka yi ah, ah! ka da yarinya yawwa garayen nan tana kusa mana garayen nan adalla yalla bai yawwa ya duk inda kika fito daga kasar hausa kika fito kuma su mutanen kasar hausa casa'in da ta cikin musulmi ne ba ni guri ina malam din kuma waye malam gododo da shi uban su wani kakan su wance in kina son mijinki ki ganshi ki tashi ki tafi gurin mai gari ki je ki ganshi in ma rufe shi aka yi sai a hada da ke duk a rufe ku halifi da bane to mun waye gogoci ina za ka da danko kuma a saboda harbin gosun makiya labarin wani hatsabibi ne cikin garinsu su yau hudun ma bata samu ba sai aka ce mana dan yau dan yau kara faɗa kika yi

sanarwar talla kenan kaɗan ta ingantuwar wannan sabon kamfanin shirye-shiryen da kwaikwayo na hausa auk entertainment sun ne suka kawo shi don yau Inda so ko kuma kawai ku so ne zanabi ku bana nufin da farko ba ni ma ni ya san ni a shi haka ne suna na mahaukata ba to ko ba take magana ƙarya kake yi ai ba koma da ai ba na koma ba dan yau sai na ji kau sai da na gabuta wallahi da wasu sani na ha siffar aikin kwarai ita ce mafita ɗan sabon zuwa a labari ɗan yau ba a cikin fina-finai masu ma'ana ɗan yau. Eh, sadaka gama duniya babbar giwa magare kake sai ka ce babban sarki ni ne wanda dai suke cewa ɗan yau nai waƙar mai gari da garina yau da ganin kai da iya zance yayi kyau jarin mai gari ya zamo babba sani ka duniya babbar rigiwa mai gari kake sai ka ce babban sarki dan yau ba a gaya wa dan yau yau ai ni mace ce mai kaman maza ki ba a hankali ki za ta fara mulki hukuncin da za a yi wa yaron ka shi za a yi maka yanzu to ai zaka iya faɗa ne amma baka yi ba sa ba ina kuka bar halin nasu na ce sun bashi a cikin uwar ko sabon shiri ne ma'ana babu mutumin da in dan an doke shi za a kashe wani liman uwa ta bai je ba nan ka mutum tsaye a nan kan nan ta kuma rere su dum Koko ya taba. Koko ya taba. Maliman waye ka ne? Waye naɗa ka a limamin nan kake limanci? Me yake da? Kuttuku zaka koma kadawa. Katan katan. Ɗan yau. Ki kenan sai a buga mu a rediyo kina dambe da surukanki. Yaya rikicin ke kasancewa da na ɓoye da na sarari ɗan yau. Ɗan yau shiryawa awwal uba kwakwatawa ɗan yau ba da umarni na shirin nura sharbi. Sogiji. Sogiji. Audis Shirin ɗan yau yana nan fitowa. Mata ban sau kuma zane. ganin hadari ganin hadari ganin hadari ganin ganin hadari eh, ba ta kyale dumi ba samu bai kyale rashi ba ko shi bai kore kishi ba na ce koge ba zai yi dade ba bayan kuma ku kame kam samu halwa goma miliyan goma zan auri mata guda biyu ɗaya daga ethiopia ɗaya daga india in cika za in ci shawarma in ci dambun kifi <laughs> ba mutumin da zai shiga min gida ko cikin mu ɗaya da shi kamar tare da ni da kai muka kanci kuɗin mu. sai in kirga naira ɗaya ɗaya ɗaya har dubu ashirin in baka sabon shiri ingantacce ganin hadari hadari albishirin albarka kwarewar zuwa da labari a hanyar shiri na wasan kwaikwayo tambarin kamfanin abnur entertainment a cini na miliyan har goma a ce za a irga min dubu ashirin kana raina ne na fi karfin ka na fi karfin ka hmm. tauran fitina ya balle a fijajen ka tsinci miliyan goma kai kai na shiga cikin lissafi ganin hadari ko ku saka ni a ciki hmm. ko kuma yanzu na kashe kuɗin tafi da kuɗin. Ah, Allah ya shaƙe ni ka shiga ciki. Abibi masoyi. A cikin ukun nan akwai mukullin ware kullewar faruwar shirin gani da burgewa gare. Ganin hadari, ganin hadari. Ka kuɗin a raba su, ban na uku ko kuma ku ɗauki bakwai. Kai, ka ɗauki uku, ka tausaya mai, Ba shi miliyan hudu. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. wannan rabon ni ma ina ganin madai raka rade tun da ka shigo ciki naira miliyan goma sai mu biyar kowa zai samu naira miliyan biyu kai da Allah miliyan goma ko kuma jaka goma labari ne cika da hikimar tsaro shi ni na gan su ras a shimfiɗe cikin akwatin nan an yi shirin da duk hikimomin amsa cikin cikakken shirin. Ta ya za a yi miliyan ɗaya ta ishe ni wata da amarya ta. Karkade baka da zuwa. Ba na karɓan gaisuwa ɓarawo. Ba kuɗin sata ba ne, kuɗin tsuntuwa ne fa ko? Nawa ne ake akwatin? Miliyan goma ne cip cip. Eh? Miliyan goma. Miliyan goma. nawa ma kika ce kina bukata dubu hamsin yayi kaɗan kan baki dubu ɗari biyar ga masauki ga kaji ga zabi ga ɗan akuya da nan ka ni to me riban na idan ka maɗa min zan buɗe wuta wallahi ganin hadari kowa ya cika ya tsallake ya gudu ni jama'a tawa kuma iya da ita a to ni na da magana kai shut up zan iya harba kowa akan wannan gudu shiri mai tsari da ma'ana wanda ya tsaro shi abdul ahmad mai kwashe ganin hadari ganin hadari ganin kudi tsaya mana kai kudi tsaya ku fara ina da magana da zan yi nan amma na dama an kuma sake ni duk ƙauyen nan sai na bunka masa wuta manajan shirin abubakar mai kuɗi ganin hadari ganin hadari sadiq mafiya ya ba da umarni mu hukuma ba za mu bari ana gudanar ta'addanci muna zura idanu muna gani a wannan gari ba domin waɗanda suke wannan ta'adanci a kwana a tashi wata rana a kan ku za su gudanar da wannan ɓana kada ku yi gangancin ɓoye waɗanda suka gudanar da wannan laifi za ta shafe ku haƙiƙa Allah ya jarabce ni da babbar jarabawa Bilkisu Maryam ya ce daga ni har ita idan ɗaya daga cikin mu ya mutu gaba ɗaya ɗayan ya zama wari ɗaya shi kaɗai a duniya ba shi da kowa lalle ka cika jarumi to amma yanzu ya za ka yi da rayuwa a nan gaba ba na tunanin nan gaba gora ta na sayar na biya kuɗin nan gaskiya ka cika jarumi ainihi a siyasa ta ba na yadda abokin tafiya a kullum kowace sa'a da ke hucewa ina yin tuni a cikin tsanani da mashaka saboda azabin ciwon da ke damu a cikin jikina. Me zai hana ka sa lauyanka? Ka gaggauta sanar da ni abin da ke faruwa. Karan aikata wani aikin barna a gurin nan. Ina yi maka alkawarin muddin ka taimaka ka tsame yaro na daga wannan zargi da ake masa. To kai ne babban jojin jiha idan na ci zabe. Barde. Barde. Kanka ɗaya kuwa? To kai abin da abin ka barde ka taɓa ganin talaka da kai ɗaya? Ai ban san ka a matsayin magareci ba. Sanin da kai manja ne. Ai yanzu na zama cikakken makaryaci duk garin nan. Ba wanda ya kai ni iya karya. don yanzu in kai karya ta fuci zubar hawayenka da ba na kurin ciki ba mummunan abu ne a gare ni su zan iya hana na wannan damuwar ba zan daure ko da ku ƙarshe za a mai da gawa ta gaban kotu ka zan haƙura a matsayinka na dan sandan da ya amshi kes din shi kun dauki hotunan tambarin yatsu ba ma dauka ba objection ya mai shari'a su suka aikata wannan laifi wani haƙƙi yake magana kai wani haƙƙi a ba mu lokaci da za mu gabatar da hujjojin ina da a akan wannan magana ya mai girma mai shari'a abinda muka kawo na shaida gaskiya ne mu ba mu da wannan shaida ba ka amince da tuhuman da ake a kan objection ya mai shira idan ba su ne suka aikata ba ya aka yi aka kama su kotu ta ɗage wannan zama tilfada notice alƙalin wannan kotu ya aikata wannan mummunan laifi wa iyazu billah prosecute me now. I am the criminal now. I am the criminal. Party, party, party.